A sanarwar da ta aike wa kafafen yaɗa labarai a yammacin jiya Lahadi, gwamnatin mulkin sojan ƙasar Chadi a ta bakin kakakinta General Azem Bermandowa a Guna ta yi watsi da dukkan wani shirin tantaunawa da 'yan tawayen ƙungiyar FACT waɗanda ta ce mutane ne da suka aikata munanan laifuka ga ƙasar Chadi a bisa la'akari da kisan sojojinta ciki har da shugaba Idris debi itino. gwamnatin ta cmt ta buƙaci hukumomin jamhuriyar nijar su damƙa mata wasu shugabannin 'yan tawayen da take hasashen sun gudo garuruwan ungurti da gegime na jihar difa domin su gurfana a gaban kuliya shin kowace fasara za a yi wa wannan matsayi na gwamnatin ta cadi Alkasim abdurrahman wani mai fashin baki ne a kan sha'anin tsaro ƙarhin wuta ne ya kai musu suka gudu suka baro ƙasai magana aikin soji ne magana soji ne su kare ƙasa su aiki ne na ta'addanci sun kashe shugaban kasa sun hallaka mutane sun hallaka sojojin kasa babu wata sasantawa da ake iya yi tare da su kamar yadda na gaya maka bayan shari'a wannan sanarwa da sojojin chadi suka hiddo daidai take sai dai a ra'ayin wani kwamandan tsohuwar kungiyar mng ta 'yan tawayen nijar ahmed wagaya zama kan teburin sulhu ita ce hanya mafi a'ala wajen neman mafitar halin da chadi ta shiga bayan rasuwar Idris Debi. Baiwa ku ce ku yarda da sasanta kuma daga babu ku yarda ba don kamo rebel kaza ko babu kaza kenan president president na kasashe na Afirka wanda suka yi ba manda shugaban kasa Bazoum da shugaban kasa na Mauritani su sa su fuskanin su da soshawa da tawaye to su ya kamata yi kiran soshawa nan su ce musu su amince da sassantawa. Chadi da Nijar sun rattaba hannu akan yarjejeniyar haɗin gwiwa a fannin shari'a wacce a ƙarƙashinta kowace daga cikin ƙasashen biyu ta ɗauki alƙawalin taimakawa 'yar uwarta idan buƙatar hakan ta taso. To amma mai nazarin al'amuran yau da kullum Mustapha Abdullahi na ganin zaɓi ya rage wa shugaba Muhammad Bazum. Mu da Chadi lalle muna da yarjejeniya kuma amma ƙasa ce muke wadda tana da dokoki. Wataƙila in an kama su za a bada su a wajen red cross international federation koko kaka ne koko niger za ta tambaya su su koma can cikin chadi to ka gani lalle abin wannan yana da ɗan targanda kaɗan domin da mu da chadi muna da hulɗa mai ƙari wannan na san allah za ba shugaban ƙasar mu hikima wadda za a samu a ciyo kan abin don kai da kan ka sani muna da matsaloli a wajen jihar difa akwai kogin chadi wanda kullum ka san boko haram ma tana kai hari don musamman abin da ya shahi chadi ya shahi niger abin da ya shahi niger ya shahi kuma wancan kasashe na g5 sahel dole kuma sai an tattauna ba wani kukan bindiga bane zai kawo abin gaɗin. Kawo yanzu gwamnatin Nijar bata bayyana matsayinta ba game da bukatar ta sakeyar shugabannin 'yan tawayen da hukumomin Chadi ke hasashen sun ketaro jihar Difa yayin da rahotannin safiyar yau Litinin suka ambato jagoran kungiyar FACT Muhammad Mahadi Ali yana cewa har yanzu yana yankin Kanem mai makwabtaka da jamhuriyar Nijar kuma a shirye yake a ci gaba da kafsawa ganin yadda sojojin gwamnatin Chadi ke lugudan wuta akan baradansa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.